Rahoton wanda aka kammala a ƙarshen watan Agustan da ya gabata na ƙunshe ne da wasu bayanan da asusun bayar da lamani na FME ya tattara biyo bayan binciken da aka gudanar a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar. Lamarin da ke fayyace zahirin halin da ake ciki a kan maganar yaƙi da cin hanci a wannan ƙasa. Shugaban reshen Transparency International Malamman Wada na da masaniya akan wannan rahoto. Nijar tana cikin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya yi kamari kuma akwai shi ko ina. cikas na kokowa da cin hanci da rashawa siyasa ce don sabida wani dan jam'iyya ne za a yi abu sai a ce eh, adiba a ga namu ne shi ko middan ana gyarawa bayan da za a yi a ci gaba ga da cin hanci da rashawa don wanda ma ke adalcin sai ga adalcin nashi bai da amfani sai ce kai ni ma bari in yi tunda ana samun dukiya bare ma yan uwanka ma za su ce maka kai wani kai ne eh, ba ka ganewa kai kadai kana iya canza wani abu kai kama kowa ka samu ka ba mu mu ma mu ci mu sha wato a sa'an nan ne za a sanin kayi iko kenan wanda ke hana kanshi wannan cin hanci da rashawa shi da kanshi ma sai ya shiga yi a dai bangare binciken na asusun imf ya karkata a kan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yadda talakawa ke kallon batun cin hanci a nan nijar jami'in fafutuka abdu alhashi idi ya taɓa shugabantar cibiyar yaƙi da cin hanci a fannin shari'a. Kashi 86 bisa ɗari sun ce ai eh, cin hanci da rashawa ya samu gurin zama a ƙasar Nijar wannan hakika ne kuma suka ce an samu kashi 62 wanda suke cewa ma ƙaruwa take ma cin hancin da rashawa. Ai da wannan ne A majalisar ɗinkin duniya aka ɗauki ƙuduri wanda ya kamata a yi yaƙi tukuru da cin hanci da rashawa don an san abu ne mugun abu wanda an san in dai ba ɗauki matakai ba kuma ƙwarƙwara to eh, ɓannar da zai yi a duniya yawa da gare ta. aka zartar da doka akan dukkan waɗanda aka tabbatar da samun su da hannu a harkar cin hanci ita kaɗai ce hanyar da za ta ba da damar karya lagon masu aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. cin hanci da rashawa yana kawo tashi hankali yana rage arzikin ƙasa mutane ga sunan suna da talauci wasu ba su da aiki da sauransu kokowa da cin hanci da rashawa ya zama to kokowa ce ta ceton rai kenan dole mutane za su za su kokowa da cin hanci da rashawa bisa ka'ida bisa daidai dokokin ƙasa da suka ce. Wannan rahoto na bayyana ne makonni kaɗan bayan da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar Nijar Halsiya ta ba da sanarwar samun nasarori akan aikin da ta sa gaba yayin da ta ce tana ci gaba da bincike akan wasu mahimman harkokin da take ganin akwai alamun cin hanci a tattare da su cikin su har da wata kwangilar buga lasisin zamani da ta ce an bayar da ita ne cikin wani yanayi mai cike da hazo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.